وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون kuma ya hore muku dare don ku natsu a cikinsa ku huta ya hore muku yini kuma don ku nemi abin da za ku rayu da shi a cikinsa, ya hore muku rana ya sanya ta haske, ya hore muku wata ya sanya shi mai bayar da haske, taurari ma ya hore muku su da ƙaddarawarsa, da su ne kuke gane hanya cikin duhun kogi ko a doron ƙasa, kuma kuke ganin lokuta da wasu abubuwa. Lalle a cikin hore muku waɗannan gaba ɗaya akwai hujjoji bayyanannu na ikon Allah ga mutanen da suke amfani da hankulansu, domin su ne waɗanda za su iya gano hikimarsu.